بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أتكين صوتي سورة القور أن سوكر دائتا مكا دقا منفو سورر بيّن هجوجي دليلي don raddi ga shubuhohin masu ta annabi. Tafsiri Wattur Allah ya yi rantsuwa da dutsen da ya magana da annabi Musa a kansa. Wa kitabin mastur Kuma ya yi rantsuwa da littafin da yake a rubuce. Fi raƙin manshur A cikin takardu shimfiɗaɗɗu, buɗaɗɗu kamar littattafan da aka saukar. Wal baitil ma'amur kuma ya yi rantsuwa da baitul ma'amur ɗakin da mala'iku suke raya shi da bauta a sama. Wasaƙofil marfu' kuma ya yi rantsuwa da sama maɗaukakiya wadda take tamkar rufi ga ƙasa. Walbahril masdur kuma ya yi rantsuwa da teku wanda yake cike da ruwa. Inna azaba rabbika lawaqi' Hakika azabar Ubangijinka ya kai wannan manzo. mai abkuwa ce akan kafirai babu makawa ma lahu min dafi'a ba su da wani mai kariya da zai kare su daga gare ta ya hana abkuwarta a gare su mata تمور السماء a ranar da sama za ta yi motsi da jujjuyawa alamar tashin alkiyama. Wata sirul jibalu saira kuma duwatsu su tafi daga inda suke dukkan tafiya. فويل يومئذ mukazzibin To hallaka da hasara a wannan rana sun tabbata ga masu karyata abin da Allah ya yi alkawari na azaba ga kafirai. allazina hum fi خوض yal'abun waɗanda suke kutsawa cikin ɓatanci suna masu yin wasa ba sa damuwa da wani tashin alƙiyama ko dawowa bayan mutuwa يوم يدعون na ilanari jahannama da'a. a ranar da za a tunkuɗa su da ƙarfi da tsanani zuwa wutar jahannama tunkuɗawa. هذه النار التي biha بها zibun. kuma a ce masu a cikin wulaƙanci wannan ita ce wutar da kuka kasance kuna ƙaryatawa a yayin da manzanninku suke tsoratar da ku ita. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون shin wannan abin da kuka gani ido buɗe na azaba shi ma tsafi ne ko kuwa ba kwa ganin sa ne اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون ku ɗanɗani zafin wannan wutar kuma ku yi fama da ita ko ku yi haƙuri ko kada ku yi hakuri duk ɗaya ne haƙurinku da rashin haƙurinku a yau ba za a yi muku sakayya ba sai da abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya na kafirci da sabo yayin da Allah ya ambaci sakamakon masu karyatawa, sai kuma ya ambaci sakamakon masu gaskatawa masu tsoronsa ya ce, Innal muttaqina fi wa na'im. Tabbas masu tsoron Ubangijinsu ta hanyar kamarta umarninsa da nisantar haninsa suna cikin aljannatai da ni'imomi masu girma waɗanda ba sa yankewa. فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم suna masu jin daɗi da abubuwan da Allah ya ba su na kayan daɗi da ciye-ciye da shaye-shaye da mata kuma Ubangijinsu mai tsarki ya kare su daga azabar wutar jahimu don haka sai suka rabauta da samun abin da suke nema na jin daɗi da kuma kubuta daga rashin daɗi. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. kuma za a ce da su ku ci ku sha daga abin da ranku yake sha'awa hankalinku a kwance kada ku ji tsoron cutuwa daga abin da kuke ci ko kuke sha sakamako ne akan kyawawan ayyukan da kuke aikatawa a duniya متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين suna kishin gidi akan gadaje masu ado a sanya su suna kallon juna sashe a gefen sashe kuma mun aura musu fararen mata masu manyan idanuwa. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم waɗanda suka yi imani kuma ‘ya'yansu suka bi su a cikin imani, to za mu riskar musu da ‘ya'yansu don idanuwansu su yi sanyi su samu farin ciki ko da kuwa ba su kai iyayensu kyawun aiki ba kuma ba za mu rage musu komai ba daga ladar ayyukansu kowane mutum za a tsare shi da munanan abubuwan da ya aikata babu wanda zai ɗaukar masa komai daga ayyukansa. وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون kuma muka ƙara ma waɗannan 'yan aljannar da kayan marmari kala-kala da abin da suke sha'awa na nama. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم suna masu shan giya a aljanna wadda babu abin da yake biyo bayan shanta irin wanda yake faruwa a duniya na maganganun banza da zunubi saboda mayi. Wa ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون Yara suna kewaya su waɗanda aka hore su don yi musu hidima kai ka ce yaran lo'olo'o ne wanda aka kiyaye saboda tsabar farin fatar su da haskenta wa واقبل بعضهم على بعض يتساءلون sashen 'yan aljanna ya fuskanci sashi suna tambayar juna akan halinsu a duniya قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين sai su basu amsa da cewa hakika mun kasance a duniya a tsakanin iyalanmu masu jin tsoron azabar Allah ne matuƙa. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم sai Allah ya yi mana baiwar shari'a zuwa ga musulunci kuma ya tsare mu daga azaba mai tsananin zafi inna kunna min na nad'uhu innahu huwal barrur rahim kuma haƙiƙa mun kasance a rayuwarmu ta duniya muna bauta masa muna roƙonsa ya kare mu daga azabar wuta haƙiƙa Allah mai kyautatawa mai gaskiya a cikin alkawarinsa ga bayansa kuma mai jin tausayinsu daga cikin tausayinsa gare mu ne ya shiryar da mu ga imani kuma ya shigar da mu aljanna ya nisantar da mu daga shiga wuta فذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون ya kai wannan manzo ka yi tunatarwa da alkur'ani kuma kai ba boka ba ne mai ganin aljannu dangane da ni'imar da Allah ya maka ta imani da hankali kuma kai ba mahaukaci ba ne. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون Shin waɗannan masu ƙaryatawa suna cewa ne Muhammad ba manzo ba ne kawai mawaƙi ne da muke jiran mutuwa ta afka masa mu huta da shi. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. Ka ce da su ya kai wannan manzo. ku jira mutuwa ni kuma zan jira abin da zai same ku na azaba sakamakon ƙaryata ni da kuka yi أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون Shin ko dai hankulan su ne suke umartar su da faɗin shi boka ne mahaukaci sai su haɗa abin da baya haɗuwa ga mutum ɗaya, kawai dai su mutane ne masu wuce iyaka ba sa komawa ga shari'a ko ga hankali am na ta bal la yu'minun ko kuma suna cewa annabi Muhammad shi ne ya ƙirƙiri wannan alƙur'ani ba a yi masa wahayinsa ba, to bai ƙirƙire shi ba, kawai dai suna girman kai ne ga barin imani da shi, don haka sai su ce ya ƙirƙire shi. فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين to idan haka ne su zo da wata magana irin ko da ƙirƙirar ce idan har da gaske suke yi a cikin wannan ikirari da suka yi cewa ƙirƙirarsa aka yi am خلقوا min غير shay'in am humul khaliqun shin ko kuwa an halicce su ne ba tare da wani mahalicci da ya halicce su ba ko kuwa su ne suka halicci kansu ba zai yiwu ba a samu abin halitta ba tare da wanda ya halicce shi ba ko kuma abin da ya halitta bane yake halitta to me yasa ba za su bauta mu mahalicci su ba am khalaqu samawati wal ard bal la yuqinun ko su ne suka halicci sammai da kasai haba kawai dai ba sa sakankancewa Allah shi shine mahaliccinsu domin da sun sakankance da haka da sun kaɗaita tashi, kuma da sun yi imani da manzansa. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون ko kuwa taskar Ubangijinka a hannunsu take, don haka za su ba wanda suka ga dama, daga ciki akwai annabta, sai su ba wanda suka su hana wanda suka ga ko kuwa su ne masu cikakken iko da sarrafa komai yadda suke so. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت bi sultanin Mubin. ko suna da wani tsani da suke hawa zuwa sama da shi ne suna sauraron wahayin da ubangijinka yake yi wanda a cikinsa aka ce suna kan gaskiya to duk wanda ya taɓa jin wannan wahayin ya zo da hujja bayyananna da za ta gaskata ku kan da'awarku cewa kuna kan gaskiya. أم له البنات banun. Ko kuwa Allah mai tsarki yana da ‘ya'ya mata waɗanda kuka tsana, ku kuma kuna da ‘ya'ya maza waɗanda kuke son su. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون ko kana neman wani lada ne a wurinsu ya kai wannan manzo game da saƙon Ubangijinka da kake isar musu, saboda haka sai aka ɗora musu nauyin da ba za su iya ɗauka ba. أم عندهم الغيب فهم يكتبون ko kuwa suna da ilimin gaibu ne da suke rubuta wa mutane abubuwan da suka gano na ɓoye su ba su labaran abin da suka ga dama. Am na kaida na kafaru humul makidun. Ko kuwa waɗannan masu ƙaryatawar suna nufin makirci ne gare ka da kuma addininka, to ka sakankance da Allah kawai, waɗanda suka kafircewa Allah da manzansa, su ne waɗanda aka yi wa makirci ba kai ba. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون ko suna da wani abin bauta ne da gaskiya bayan Allah Allah ya tsarkaka kuma ya ɗaukaka gabarin abin da suke danganta masa na abokin tarayya kuma duk abin da ya gabata ba haka ba ne kuma ba zai taɓa yiwuwa ba وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم kuma da a ce za su ga wani yanki na sama ya rubto ƙasa da cewa za su yi wannan girgize ne da ya tattaru sashensa a kan sashi kamar yadda aka saba don haka ba za su taɓa wa'azantuwa ba ko kuma su yi imani فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يا كي wannan manzo ka rabu da su cikin taurin kansu da jayayyarsu har su haɗu da ranar da za a azabtar da su a ta, ita ce tashin alkiyama يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون ranar da makircinsu ba zai amfana musu da komai ba kaɗan ko da yawa kuma ba za a taimake su ba ta hanyar tseratar da su daga azaba wa وان للذين zalamu عذابا duna zalika ولكن اكثرهم لا يعلمون tabbas waɗanda suka zalunci kansu da yin shirka da sabo suna da wata azaba kafin azabar ranar lahira a duniya ta kisa da kamu a wurin yaƙi a barzahu kuma da azabar kabari sai dai da yawansu ba su san haka ba don haka suke tsayawa akan kafircinsu yayin da Allah ya bayyana bacin abin da musulkai suke kai sai ya umarci manzansa ya daina damuwa da su kuma ya ci gaba da yin haƙuri akan ƙaryata shi da suke yi ya ce واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ya kai wannan manzo ka yi haƙuri a kan hukuncin Ubangijinka da hukuncin shari'arsa, lallai kai kana cikin kulawarmu da kiyayewarmu, don haka ka tsarkake Ubangijinka duk lokacin da ka tashi daga barcinka. ومن الليل فسبحه وإدبار nujum. kuma daga cikin dare ka tsarkake Ubangijinka, ka yi sallah dominsa, ka yi sallar asuba a yayin da taurari suke ba da baya, haskensu yake dushewa da hasken yini.